بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا أبوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan ɗaki mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai da mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka cikin wato ainihin wannan littafi na sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha idan ba a manta ba yau muna tara ga wata na hijja wanda ya daidai da wato ainihin talatin da ɗaya nan ga wata na takwas wanda idan ba a manta ba wannan shine rana ta ƙarshe wato na goman ƙarshe na goma da allah ta'ala ya rantsuwa da su wanda allah ya rantsu a cikin suratul fajr yana cewa wal fajri wa layalin ashir to ranaku goma na zulhijja na farko wanda allah ya rantsuwa da su a cikin wannan wata yau ne ranar karshe wato kenan ana sa ran yau insha allah za a yi hawan arafa wanda mazalla su masu alaihi ce alhajju arafa hajjin gaba ɗayanta ita ce hawan arafa ba baki da saboda haka wannan rana ba a sakaci da ita akwai azumi idan baka samu kayan tun daga farkon watan ba ya ji abin da ka ya gato kar ka bari azumi ne ya wuce ka domin azumi ne yana da matukar falama yana da matukar daraja a wurin allah subhanahu wa ta'ala wanda allah ta'ala wanda manzo allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa cikin hadisin abu qatada wanda abu dawud da imam tirmidhi da ibn majah da nasa'i suka rawaito manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa azumin yau kawai da mutum zai yi yana kankare masa zunubi na shekara biyu zunubin shekara biyu duk za a wanke maka amma da sharaɗi zunubin da yake tsakaninka da ubangiji banda wanda yake tsakaninka da bayan allah ana kankare su malaman suka ce ya ake kankare zunubin da baka yi ba a ce an kankare shi ina fatan an gane mun san wanda aka yi din don an ce an kankare shi ba wani abu ne iskali ba ne to ya wanda kuma ba kai ba za a ce an kankare shi to idan ka duba tasirin ilmam wani littafi ne da ake kira shi tasirul ilmam a cikin mujallar na uku shafi na ɗari biyu ba ainihin arba'in da ɗaya yake cewa abin da ake nufi a nan shine za a kankare maka zinibinka na shekara ɗaya da ta gabata da kuma shekarar gaba to shekarar gaba ai baka baka yi komai ba yace to akwai fasara biyu imma Allah ya hana ka aikata zunubi ba ba a baka ka aikata wani zunubi wanda Allah zai kama ka da laifi akan shi ba imma kuma ko ka aikata din wannan zai zama to kamar bonus ne kamar gwamnati zane ko ba ka aikata Allah ba zai kama ka da shi ba ina fatan an gane to saboda haka a yau a wannan rana yau babban rana ce akwai tax security da suke yawo a garin baki ɗaya da duniya ma baki da saboda girman wannan rana a gurin allah subhanahu wa ta'ala duk mutumin da ya sake a wannan rana to ya sani cewa za a ninka masa bala'i da azaba ranar tashin alkiyama saboda wannan rana ba a wasa da ita kowa sai ya kokari ya kama bakin shi in ba za ka faɗa alkhairi ba to kai shiru in kuma za ka yi wata magana to ya zama tuwa abin da za ka dinga faɗa shi ne ma haula wala quwwata illa billah ma haula wala quwwa ma haula wala quwwata illa billah ma haula wala quwwata wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa afdalu ayyami yawm arafa wa khayru ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli ma ilaha illa allah kai ba na haula wala ba ma ilaha illa allah wahdahu wula shirikana la mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shiri ya tabbata a annabi ce yana faɗa shi da annabawa da suka gabace shi ina fata an gane wannan za a iya samun shi a cikin sahih at-tirmidhi an gane ko sahih at-tirmidhi wato ba a samu wannan asar din daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine la haula mutum ya kai wahdahu la shayka kullu shay'in qadir kai in baka gamsu da wannan ba yau ne Allah ta'ala ke sakowa sama ta ɗaya. zai ku sai ga mutane gaba ɗaya kansu biyar kuwa. duk sun saka fararen kaya sun yi tambaye mala'iku ne waɗanda suke nema sai a ce ya allah babu abin da suke nema sai ka sun taru ne don ni suna neman ga sun yi tambayi mala'iku shi sun ganni ne za ka ga da mai kudi da talaka da kowa da kuma an haɗa gudu sai allah tambayi mala'iku sun taɓa gani ba sai a ce mala'iku su ce ba su taɓa ganin ka ba allah sai allah ce to irin yadda suka kaskantar da kansu suka saka fararen kaya ya kake gani idan sun ganni sai Allah ya ce ushidu bi da ghafartu lahum ku shaida baki ne na gafarta musu duk wanda yake wannan farfajiyar Allah ya gafarta masa kai akwai wani hadisi ingantacce ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya gafarta mu alhaji wanda da yi aikin hajji ya tsaya a farfajiyar nan a gurin nan allah ya gafarta masa kai wani mastaghfara wani mastaghfara hajj da wanda alhaji ya ce allah gafarta mu wani kai allah ya gafarta maka ina fata an gane alhaji ya ce a gafarta maka to allah ya ce an gafarta maka to allah ya sa alhazan da za su je su mana abuwan allah ya gafarta mana kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhajju mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna duk wanda ya ji je aikin hajji kubatacce ba shi da wani sakamako sai aljanna ba Allah ya ce man hajja wa man yarfus wa man yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummuhu duk wanda ya ji je aikin hajji ba tare da yayi fasikanci ba ba tare da yayi baza ba to zai dawo kamar yadda uwarsa ta haife sa to Allah ta'ala ya samu dace wannan rana kar a yi wasa da ita wanda ma ya tashi bai ci komai ba kana so kuma ka yi azumi ba shi kuma ka manta ba ka yi sahur ba shi za ka iya wucewa da azumin ka eh, za ka iya wucewa da ko asara gwara ka wuce da shi wannan asara sun tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama yana wato ainihin tashi ya tambawa aisha ta radiyallahu anha yace akwai wani abin da za mu ci a gidan nan sai da ce a'a sai ce to shi ke nan kar in yi tuzi yau ina azumi ina fata ban gane yana iya kuma tashi da azumin sai a samu an kawo da mazan Allah sadar kawai kyauta na abinci sai ce ba na tashi ina azumin ta yanzu kuma tun da an kawo wannan abincin ni koma in ci shi sai shi ta mika masa sai a gani sun masu ya da wannan hujja ne malamai suka ce idan azumi ne na nafila babu laifi ka ɗauki niyyarsa a lokacin da kake so muddin in baka ci wani abu ba ina fatan mun gane wannan samu dace a karatu da muke a cikin wannan littafi idan ba a manta biyu za mu tashi akan wato a menene a takbir wato kabbara an gane ko a takbir ina jin haka ne ko za mu tashi akan a takbir kabbara a sallah yaya manzan allah sallallahu alaihi wasallama ke kabbara a sallah wannan ba karamin abu bane wanda ya kamata mu lura da shi ɗan uwan musulmi mu sani cewa duk abin da mutum zai aikata a cikin addini idan annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ba to ba za a karba ba ranar giya ba domin ne aisha take cewa man ahdasa fi amrina hadha duk wanda ya kirkiro wani abu ko kuma da ya kirkiro din sai aka gyara mashi sai ya girman kai sai ya ce ai tun kafin a haife ka nake sallah to baban ka ma ya duba na wanke ballantana kai wani ne ya guri ballantana romansa shi nan za ka ta ne ke nan za ka ta shirme kuma karshen ta ƙarshen karshen ta at one last mutum zai je kyauta kiyama ba shi da komai ce me yasa ba ni da kuma Allah ya ce to kai ibada yadda annabi ya baka yi ba an gyara maka kuma ka girman kai to da wannan ne muka saka wato ainihin wannan littafin da albarka za ga jinjini mai sahabi ya je cikin sahabbai yan uwansa sai ce bari koya muku sahar magan Allah sai ce koya mana babu wani maganar girman kai bari koya muku inda magan Allah ke sallah ba za su ce sun giwa ba kuma wallahi in ya koya musu sai sun karu wani zai ce ai shi nan ka duba hadisi na abu ta rabiyar mawa'an bai san hadisin idan aka raka gawa a raka idan aka yi sallar gawa a raka ta ba shi kawai idan yi sallar gawa sai ya tafi gida abin shi sai aka ce ai ma za ya ce duk wanda ya gawar makabarta yana da kirabi guda guda daya kaga nan yana da ba da na dan sallah da na dan raka gawa sai a abu hurairah ya tura iyajin khabbab ne in ban manta ba ya je tambaya aisha shin annabi ya faɗa sai aka je aka tambaya aisha ta ce wallahi annabi ya faɗa haka sai ce lallai ba karamar hasara na kadin farrakna fi karami da kafira hakika mun yi asarar kirari da yawa kaga kenan duk ilimin ka babu wani akwai abin da ka sani akwai abin da baka sani ba duk ilimin ka alimta shay'an wa fatat anka ashiya ka san wani abu amma wasu abubuwa da yawa sai su kubuce maka wannan kuma ba abun kunya ba ne haka ilimin ya gada to yau za mu tashi akan at-takbir ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin at-takbir kabbara yana yin shi ne yace thumma kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata ko eh, yaftatihu as-salah bi qawlihi Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana buɗe sallarsa da faɗin Allahu akbar an gane ko wannan shine imam abin da imam muslim ya rawaito da ibnu maja wannan imam yake cewa a ƙasa idan ka duba yace wa fil hadisi ishara isharatan ila annahu lam yakun yastaftihuha bi nahwi qawlihim nawaitu ko nawaitu usalli an usalli ko malam yake cewa wannan yake nuna maka manzon Allah idan ya zo kafin yin kabbarar harama bai cewa nawaitu an usalli na yi niyyar zan yi sallah malam yake cewa wannan yana nuna maka manzon Allah bai wa faɗan haka bal hada min al bid'i ittifaqan malam yake cewa wannan yana daga cikin fararun abu wanda annabi bai yi ba ittifaqan magana ɗaya kawai wa inna ma wa inna makhtalafu fi amma hasana aw sayyi'a wasu malamai sun ce to wannan a wannan ai abu ne mai kyau in ka zo ka ce mahautu salatu kaza wa kaza wasu sun ce bid'a ce mai kyau wasu kuma sun ce mu mummuna ce malam ya ce wa nahnu naqulu mummuna cewa inna kullu bid'atin fil ibada balala kowace abu da aka kirkiro in ibada ne bata ne لعموم قوله عليه الصلاة والسلام دون أن بزن الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة دون قوة بدعة بتاتي وكل ضلالة في النار كان يسون كل بطا يلا كل جهنم الله يكاريه آتوا ما مالك بني يفارد دون مجانا ذاك سامو ابن القيم الجوزية واتوا يافق ونن sama da shekara sama da shekara 851 ya mutu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi da shekara ne 851 a cikin nan littafin na zabin ba'ad fi hadu khalil ibad idan kana da wannan littafi idan ka je ka duba za ka ji abin da ibn al-qayyim al-jawziya ya fada wato wannan magana da daddiyar magana ce ba wai yanzu aka aka faɗe ta ba ibn qayyim yana yana fadanta a cikin wannan littafi na zadul ma'ab fi hadi khairul ibad yana da kyau mu dan karanto abin da ibn qayyim ya faɗa saboda wannan yana da muhimmanci zai ga mutane suna suna ta yi ba su san cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma kana gama za a hurge ka da shi bayan an hurge ka da shi kuma da jingimin ko shan ranar tashin kiyama ko ba a tambaye ka me yasa ka ci gyaran annabi ka ce ya Allah ya aka yi na ci gyaran annabi sai ya ce bai yi abu ba ka aikata ba ci gyaran shi ko ba ka ci ba ka ka ci to ibnu qayyim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ya faɗi shi nan a nan kana da zabi abin a mujalladi na farko shafi na ɗari da hamsin da shida shafi na ɗari da hamsin da shida a wannan irin bugu irin nawa martabatul iman an gane ko in kana da bugun martabatul iman ya faɗi wanda yake cewa kana ila kama ila salati manzon Allah idan ya tashi zai yi sallah kama yana cewa Allahu akbar yana faɗin Allahu akbar yace walam yakun shay'an qablaha bai faɗan komai bayan wannan Allahu akbar wala tanaffaza bin niyyati battata ba a taba samun daga Allah ya lafazi da niyya ba niyya aya cikin zuciya take ko wa ma kana ba a taba samun manzon Allah ya ce usalli lillahi salata kaza zan yi wa Allah sallah kaza mustaqbilan qiblati wai sai ka ji mutum yana cewa zan yi wa Allah sallar azhar misali ina mai fuskantar alƙibla to da ba kowa ya san kibla kake fuskanta mustaqbil al-qibla arba'a raka'at kaji mutum yana cewa sallar da zan yi raka'a hudu ne imaman zan bi zan bi imami ne aw ma'muman ko ne zan ko zan bi mamu ne ko kadai zan yi wala qala ba taɓa samun manzo Allah ya ce ada'an wala qada'an sallar nan biya ta ne ko kuma zan yi ta ne akan lokaci wala fadda waqti ko kuma zan ba da ita ne akan lokaci wa hadhihi asharu lam yaqul anhu ahadun qattu bi isnadin sahihin wala da'ifin yake cewa wannan lafaza da mutane suke faɗa ba taɓa samun manzon Allah ya faɗe shi da isnadi ingantacce ba kai ya ce wala da'ifin ko isnadi mai rauni ba ba taɓa samu ba wala musnada wala mursala ba taɓa samu daga gurin manzon Allah ba kuma tabi'i yana yi lafzatan wahidatan min albatta ba taba samun manzon Allah ya yi zai da niyya ba batta ya ka ce batta wato a larabci ba a taɓa ba samu ba ya ce bal wala an ahadin min ashabihi ba taɓa samun wani daga cikin sahabbansa ya yi lafazi da niyya ba wala stahsana ahadin min tabi'ina ba samun wani daga cikin tabi'ai shi ma ya ce wa hakan ya inganta ba Ahmad Shafi'i da Hanbali duk ba a taɓa sa ba ahmad ibn hanbal duk ba a taɓa samu ba wa inda ma gharaba ba'd al-mutaakhirina qawl shafi'i abin da yake gaban mutane nasihancin shi ne faɗin imam shafi'i radiyallahu anhu fi salah imam shafi'i yana cewa a sallah innaha laysat kasiyami wai sallah ba kamar azumi bane an gane ko wala yadkhulu fiha ahadun illa bi dhikri illa bi dhikri imam shafi yake cewa babu dama mutum ya shiga sallah sai da zikiri to sai da ya faɗi wannan magana sai malam ibn kai qayyim ce fa zanna anna zikr sai mutane suna tsammanin zikirin da yake faɗa shine talaffuzu talaffuzu musalli bil niyya shine wai mai zan sallah yayi lafazi da niyya sai suka ɗauka wai haka imam shafi yake nufi yace wa inna ma arada shafi'i rahimahullah bizikri abinda imam shafi'i yake nufi da zikiri a nan shine takbiratul ihram yin kabbaran haraba. ina fatan mun gane to saboda haka ba mu taba samu yace ko nunin da farko ba taba samu manzon Allah ya faɗa ba in zo ka ce ma-waitu nunin da farko ba yace kansin ba taba samu manzon Allah ya faɗa ba kuma yau shekarar sana'a ba kai saka ce miji yaro ba ko ka girme shi ko wadannan yaran shekarar sa yau nawa ɗari na ɗari takwas na da hamsin da na da mutuwa to kaga ɗari takwas da hamsin da ɗaya da mutuwa ai ko ko ka na goma ma ba sa shi bane ko ba haka bane dara ka ce to ai shi ke nan wannan yaran sun fiye kawo damuwa da sauransu to kaji ya kakan ka na goma idan za ka yarda ka yarda in kuma za ka ce karya ne in ba ka haƙuri amma dai abin da ya inganta ke da ko ba haka ba ne to wannan shi ne abin da ya inganta to shi ne yake cewa a takbir idan ka zo farkon abin da za ka yi shi ne za ka ce allahu bayan ka tada kama a takbir za ka yi kabbarar harama to wannan kabbarar harama wajibi ne ko kuma sunna ce na'am kabbaran harama wajiba ce eh? sunna ce eh, kana da dalili na'am akwai dalili yi <laughs> dalilin zai ce in ka yi kabbaran ba sallah ittifakan wajibi ne an gane ko wajibi ne fadar allahu akbar ta da shi shine sunna an gane ko yanzu da za a ce kamar yadda yanzu a cikin sahih bukhari musamman ma mata ba a ce gajiya za ta cin maka ka gagara ta da kabbara saboda tsananin gajiya kawai kana zuwa ka ce allahu akbar shi ke da koda sallar farilla ce sallar ka ta yi ina fatan an gane yana cikin sahihul bukhari babu matsala an gane ko musamman ma ga mata to wannan wajibi ne idan mutum ya tada iqama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah sai ce ne qad qamatis salatu ha kamatu salatu ne eh kadi kamatu salatu nake so a fara nawa so biyu wanda yi guda ɗaya kuskure ne haka ibn qayyim juziya ya faɗa nan a cikin zalim ba ce faɗin guda ɗaya kuskure ne mutum ya ce kadi kamatu salatu Allahu akbar Allahu akbar ce kuskure ne ba ni na faɗa ba ibn qayyim ne ya faɗa a cikin zalim ba fiye da kai ban kan san akwai yan da suke da da to Allah ya mana gafara to yake cewa a manzon Allah na buɗewa sun makana ya staftihu sala bi kaulihi yana buɗe sallarsa da faɗin Allahu akbar faɗinsa Allahu akbar wa bi zalika wa amara bi zalika musihu salatahu ya umarci musihu salatahu da yin haka musihu salatahu mun yi bayanin sa wane ne shi ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari yake cewa sunan shi rafi ibn khallad shi Allah ka ji ana ta cewa musiru samatahu ba a faɗin sunansa to ibn hajar yake sunan shi rafi ibn khallad yanzu zo yi sallah a masallaci manzon Allah ba shi gida a masallaci yana kallon shi yana idan da sallah sai zo miƙa ma manzon Allah ya assalamu alayka ya rasulullah sai manzon Allah ya amsa masa ya ce wa alayka salam wa rahmatullah sai ya zalla ce ko ma kai sallah domin ba kai sallah ba sai ya zo ya ƙara yin sallah din sai ya kuma ya ce assalamu alayka ya rasulullah sai ya zalla ce wa alayka salam irji fa salli fa innaka lam tusalli je ka sake sallah domin ba sallah kai da dungulo kawai kai sai ya yi sace sake sai ya ƙara zuwa ya samu manzo Allah duk manzo Allah ba kallon shi a masallaci sai annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli je ka sake sallah domin ba sallah ka yi ba sai da ya haka so uku ya ce wallahi ba ka bin haƙƙi na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya wa yake da Allah ya ce ba zan taɓa iya wata sallah wacce ka gani wacce fi wannan ba fa'allimni ya rasulullah ko ya mun ya manzan Allah kaga kaga sahabbai kenan fa fa'allimni ko ya mun sai manzo za a ce to idan ka zo sallah ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza to duk wani malami da zai ɗauko siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗauko irin wanda manzon Allah ya koya mu wannan mutumin ka gani ko marafi ibnu khallab to maza Allah ya umarci mu sai salatan lokacin da yake koya masa sallar sai ya ce idan ka zo yin sallah ka yi kaza kamata kaddama kamar yadda ya gabata wa qala lahu sai manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya innahu la tatimmu salatan li ahadin min an-nas sallama ɗaya daga cikin ku ba ta cika hatta ya tawabba asuwa alwala fa ya ba hu wudu'an mawadi'an ya aje alwala a inda ya dace bi ma'ana duk inda ake wankewa wajen alwala ya wanke sun ma sannan ya ce allahu akbar sai ya zo ya kabbar araba ya ce allahu akbar to don ne wannan hadisi tabarani ne ya rawaito shi to me yasa ake so mutum ya kabbara harama din domin ne wa kana yaqulu manzon Allah ya kasance yana cewa miftahu salati tuhur mabudin sallah mabudin sallah shine tsarki an gane ko salatu salati tuhur mabudin sallah shine tsarki wa tahrimuha at-takbir abin da yake haramta sallah shine kabbara wa ta'lilu har taslim abin da yake halarta sallah shine yin sallama mai annabi yake nufi da wannan to idan ka duba kasa a halin kenan yake cewa wannan hadisi abu dawud ya rawaito shi amma abin da yake nufi idan ka duba lamba na uku a kasa yace ai wa harimu ma harrama Allah duk abin ka sani Allah ya halarta maka a waje Allah ya halarta maka cin abinci ko bai halarta maka ba ya halarta maka shan abin sha ko bai halarta maka ba duk waɗanda abubuwa ya halarta maka ka yi su a waje amma lokacin da ka ce Allahu akbar halal ne ka ɗauko ruwa ka sha halal ne ka ci abinci halal ne ka yi wasa halal ne ka yi magana to a nan wannan kabbarar da yi ta haramta maka duk wani abin da aka halarta maka ka yi shi wanda a wajen sallah yake ina fatan mun gane wa tahlilu wa taslim abin da yake iya har halalta maka shine yin sallama da zarar ka sallama babu laifi in akwai kunu a gefen ka ka dauka ka kora in kai sallama in za ka ci wani abinci babu laifi ka ci tun da damar ai asalin shi halal ne ko to abin da ake nufi kenan ina fatan mun gane to shi kenan malam ya ce wa kana yarfau sautahu bi takbir ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi yana daga sautinsa da kabbara hatta yusmi'a man khalfahu har sai ya ji da wanda yake bayansa kasan zamanin da ba speaker to manzon Allah yana da yana da karfi wanda har idan yayi kabbara kowa sai ya ji Allahu akbar da karfi wato kowa hatta yusmi'a man khalfahu har sai ya ji da wanda yake bayansa kuma fatan mun gane wa kana idza mariba ya kasance lokacin da ya rashin lafiya ba sa abubakar sautahu abubakar ya daga muryarsa yuballighun nasu takbirahu sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rashin lafiya sai aka samu abubakar shine ladan abubakar shine ladan yana daga muryarsa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mun faɗa kwanakin baya insha Allah a mu na gaba in ban manta ba zo da majmu'ul fatawa na maganar ibn eh, taymiya rahimahullah yake cewa guri sau uku kawai aka samu magan Allah wani ya daga murya a bayansa ina fatan mun gane sau uku ne ce na farko rashin lafiya da manzon Allah ya yi na barin duniya daga wannan rashin lafiya manzon Allah bai tashi ba to wannan rashin lafiya ya sa idan manzon Allah ya kabbara a bayan mutane ba a ji sai abubakar siddiq yana daga muryarsa a bayan wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya ce ai dole ne a yi ladanci da jirgin jami'a kenan ya ce sai ka tambaye shi cewa a lokacin abubakar na nan ne waye abubakar na yana daga cikin madanan annabi bai daga ciki madanan mazan allah daga bilal sai abu mahazuwa sai abdullahi bin ummi maktum waɗannan su ne shahararrun madanai da suka shahara a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to yana rura maka abubakar ba wai wadanci yake yi ba an yi ne don bukata menene bukatar shi ne rashin mafi da manzon Allah yi daga ita bai tashi ba yace abu na biyu da na uku shi ne su ala ba'irin ala manzon Allah ya fado daga kan gida taguwarsa sun yi ta jirgin masa ciwo sun yi rashin lafiya an gane ko ya sa bai iya daga sautinsa sai aka samu abubakar siddiq shi ne yake iya wato daga sauti a bayan manzon allah don ya jiyar da mutane ya ce to a yau idan aka samu irin haka babu laifi ba a samu an samu lasfika misali ba ta yi ko ta ɗauki ba mutane a waje to wannan don an daga murya babu laifi ya ce amma idan ana iya jiyar da mutane suna iya jin abin da limamu yake faɗa ya ce to ba lallai ba ne bid'a ne daga murya a bayan wato ainihin limami ya ce har idan kuma ana iya ji mutum ya dage sai ya daga muryarsa ya ce in akwai alƙali ana iya kawo shi a zane shi ya ce ba a ɗan zane shi eh, wannan magana tana cikin majalisar fatawa ta ibnu taymiya rahmatullahi alaihi idan kana so ka zo nuna maka gudu ya ce har in ya doge a kawo shi a ɗan zane shi na biyar zuwa goma a nagartar da shi saboda ba sunna ba ce ta manzon Allah sun ba sallama ya ce amma idan bukata ta taso ta haka in to wannan babu damuwa ina fatan an gane Allah ya samu musulma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa to ya ce manzon Allah lokacin da ya rashin lafiya ana ɗaga murya a bayansa wa kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa idza qala al-imam Allahu akbar idan limam ya ce Allahu akbar fa qulu Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar ina fatan an gane kamar yadda Ahmad ya rawaito da Imam al-Baihaqi da sanadi sahihi daga wato ainihin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama to mu kara salahi biyu nan sai mu tsaya sai mu tashi akan wajen yayin da alal yusra ko wa to yaya za ka ɗaga hannu lokacin da za ka yi kabbara don yana da alaƙa da karatu da kabbarar ko yaya za ka ɗaga hannu to daidai da ɗaga hannu ba sai an kora maka a cikin sallah in ba ka yi abu Allah sai ka kwafsa kuma idan ka kwafsa Allah ba zai karba ba Allah ta Allah ya sa mu ya ake ɗaga hannu ɗin sai ce wa kama yana sa'u ya dai taratan ma'a takbiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wata rana yana daga hannunsa tare da yin kabbara ya ya ce nan an gane ya haka ce nan Allahu akbar an gane ko Allahu akbar sai ya daga hannun tare da ne tare da yin kabbara yace wa taratan ba'da takbiri wani lokacin kuma an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wato ainihin daga hannunsa bayan bayi kabbara an gane ko shi ne sai ce Allahu akbar kowa ya fahimta wannan sake Allahu akbar an gane ko shi ne wata watan ba da takbiri wani sa'in yana yi bayan wato ya yi kabbara ɗin sai daga hannunsa ya ce wa taratan kabilahu wani sa'i kuma yana daga hannunsa kafin ya yi furta kalmar a kabbara ɗin ina fata wani gane ya ce ran sai ya ce kabilahu ko sai ya ce sai ya ne Allahu akbar ka gani ko وكان يرفعهما ممدودة الأصابع to idan za ka ɗaga ɗin zaka ka dunkula hannun ne ka wajen ka kai laushi malam ya ce a wa kana ya rufa'u ha ya rufa'u ma ya kasance ɗaga hannun nasa ne mamdudatal asabi hannayensa wato yatsunsa ɗin suna shimfiɗe haka wato a awon ware an gane ko hannunsa a wawware haka la in farruju ba baya warware hannun baya warware da hannun wala ya dumuwa bai kuma dunkula hannun an gane ko wala ya farruju wa ake wa ake warware hannun shine haka kai haka an gane Allahu akbar wani sai ce shi kake zagi a an gane ko to yana baya yin haka manzon Allah bai haka an gane ko ba ka samu akwai irin yan zafin kan addini ba ka samu mutum kawai ya ka allahu akbar ka gane ko sai kamar yana zagin wani a can to kuma wala ya duwa baya kuma dunkula hannun ya ake dunkulewa shi ne allahu akbar ka ga mutum ya ka ya dunkula hannun allahu akbar ka ga baya yi wa kana yaj'aluha waje ma ya kasance kuma yana ina zai yake aji hannun hazu wa man kibayi wato dudu da kafadunsa an gane ko shi ne haka allahu akbar kaga hannun yana yana ne yana dudu da kafadunsa ke ko wa ma kana malam ya ce wani sa'in kuma ana samun yarsa huma annabi sun ma salama yana daga hannunsa sai ya kasance ya kusa da wato ainihin kunnoninsa kunnuwansa guda biyu daidai da ira da daidai da kunne ko kuma daidai da ira daidai da kafara wa akbar duk wanda ka yayi to amma ka ga mutum ya zo ya haka allahu akbar ka gani kamar zai ɗaura kaya ka to wannan ba ba bace ta manzo Allah sun masu wasallam kuma ina aka samu haka an gane ko an fahimta idan aka samu haka ka gani ko sai da ga mutum ya haka ya yi wani kokona duk ina aka samu wannan ka ga duk wannan ba shirin yanzu ne ka gani abin da annabi ne ke yi an gane ko yana shimfiɗa hannunsa haka allahu akbar bai kuma dunkule su sannan kuma yana tsayar da hannayen daidai da kafaɗa sanan ko kuma daidai da sa. amma ka ga mutum ya haka haka an gane ko kamar wata kaza ka bungararriyar kaza haka za ka ga yayi wani wallahi da karfi a masallaci shi ne wani bunkare kamar zai kamar wani abu ya tsikare shi har sai ya haka sai ka wahala wa ma ala alaikum fid ya min haraj Allah bai sanya muku addinin nan don ku wahala ba amma sai ka ga dinin mutane suna wahalar da kansu to duk wannan bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba to wannan shine mun samu dai manzon Allah na daga sa jini da ina da kafadansa ko kuma sa haka ina fatan mun gane to wannan shine kuma yana faɗin kabbar da siga guda na da siga guda uku muka ce na farko yana cewa Allahu akbar tare da da kabbalar da daga hannu ko wani sa'in kuma sai ya daga hannun ne sai ya daga hannun sai ya ne Allahu akbar wani sa'in kuma kafin ya daga hannun yake kabbara Allahu akbar sai ya daga hannun ina fatan an gane wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma idan za ka yi ne shi za ka yi idan ka yi irin wannan to sai ka dace da lada amma idan ka zo ka ba za ka daura gambo kai haka wallahi ba ka da lada a gurin Allah kuma ranar tashin kiyama ba za ka je ka ce ban iya ba da ka ce ba ka iya ba ma gwara kai shiru hukumar ba ta kuma ka sauki ga malamai ga intanet ga komai yanzu ka shiga za ka ga siffa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah ga littattafai na burjik an yi su da Hausa boko an yi su da Turanci an yi su da Faransanci an yi su da Larabci an yi su da Urdu an yi su da Ingilanci duk wani yare da ka sani kana ji a duniya an yi littafi da wannan yare to wani uzuri za ka je ka gaya wa Allah ko ka ce Allah ai na tafi neman abinci ne neman abinci Allah to muka neman abinci ne tilgawa ba za ka koyi addini ba to akwai matsala Allah ya samu dace Allah ta'ala ba mu ikon fahimtar addinin mu ya zama tilas mu taka mulki a nan saboda can lokaci ba saboda ko akwai mai tambaya sai a yi ba tambaya kuma shi mu tsaya nan saboda gujewar lokaci da wa alaikum salam wa rahmatullah amina sabon tambaya na akan yawan ta kafara misali ta yi kama ah, ta zama ne? misali. mutum zai biya kenan ba eh, eh. musulma da kowace sai ka mata a ka mata kabbaran harama ne ko ko a kowace an sallah kowace tana da cin gashin kanta ne da kabbarata da ikamata da komai amma a sani cewa ba wannan hazari ne in ba wai da uzuri mai tsanani ba mutum ya kawo sallah ba ti a zahar la'asar ba ya haddasa sa guri daya in ba uzuri mai tsanani ba wasu malamai suka ce ba ba karba ba kayi wannan ne mazhabar shekul islam ibn taymiya shine mazhabar ibn qayyim al-jawziya yace ko ka ba karba ba wannan ne mazhabar shek masu dinin albani waɗannan malamai manya manya suka ce ku ba kayi ta ba wallahi Allah ba zai karba ba amma ba zai ce a kai din kamar ka ne zai aike ka sai ka masa kunkuri sai ya ce je ka je ka kawai zan kira ka wato zan aike ka kana mun hoto tafi sai ka tafi din eh za ka je auka ya ba shi haƙuri ba ko ma ba ka ba shi hakuri ba duba za ka tafi ba ya ce to abin da aka baka da in ji ibnu bas ke cewa wannan shi ne abu mafi tsaka-tsaki da aka ce ba za a karɓan ba karka ce ba za ka yi ba kai kuma ka yi amma waɗannan malaman da suka ce ba za a karɓan ba sun fi shi yawa sun fi shi yawa kuma sun gabace shi amma gaskiya ne kuma na fi gamsuwa da magana shi don ka yi din amma in dai ba wani lalura ba haka din ba karamin damuwa ba ne wannan shi ne tarihin salati ba eh ne in ba Allah ya ce fa wailul lil musallin amma ba ta tabbata ga wasu masallata su wane ne sai Allah ce allazina kuma an in samu su ne waɗanda suke kana dangane da sallar su ko ba a daji ne a wani guri in sallar ta da suke mutum ba sai ya yi jam'i ba amma zama ya karantar da wani sahabi da ake kira shi wane ne wasu mashi ha wasu man sahabi wa zai tuna mu a rukunin ya yi wanda yanzu ka samu na karya to sunan sahabin abu sa'atar ansari mun ce ko da ka kasance a daji ne kai kadai ka kira sallah kawai kira sallah kawai ka buga sallar ka kawai in lokaci yayi akan dai lokaci ake so ka yi to Allah samun gane saboda haka kullum ce tana cin gashin kanta ne yi din ya fi wato ainihin rashin yin da littafi guda ɗaya ibn mukayyim ne kamar wannan ina da shi sunan shi sallah sala tarihi sallah sala hukuncin wanda ya bar sallah littafin ya kai wannan girma Allah ta'ala ya kare Allah ya sa mu dace ba sa laka kun fi safar ne shigar da ku cikin safar nan muku ne ba ma yin sallah ba wai ba ma yin sallah ku tuku ta a kan lokaci ne ba sa yi Allah ya samu dace to na eh, eh wannan karatu mun yi shi ko mun wuce shi ya halalta muddin idan idan sallar nafila ce sallar nafila ya halatta ka yi ta akan abin hawa suka ce za ka iya yin sallar farillan ma akan abin hawa idan har lokaci ya yi an gane ko ba yadda za a yi kai sallar dole sai akan abin hawa suka ce to kai sallar akan abin hawa din ina fatan an gane za ka yi ta koda kana kan abin hawa ne in ba za a tsaya ba daga nan zuwa lagos direba ba zai tsaya ba to ya halalta ka yi sallar ka ka buga koda ce mama ne kan sirri ka buga azabanka idan lokaci ya yi la'asar ka yi buga eh, magariba dukkan yi ta a kan abin hawa ya halalta insha Allah eh, in kai kai ta buga motar sai ka yi nafila kawai lokaci ne sai ka tsaya sai ya yi sallah yawwa amma na tuntun ne za ka iya yi kan abin hawa amma Allahu akbar amma baka dinga ankara karka je ka yi ko su jaba a kan turela <laughs> ko ba haka ba ne <laughs> ka ce ni babban ka fatawa ma <laughs> ah, imani ake da kai an gane ko ba lokaci shi ma ba damuwa kawai don ya yi haka kanin tambaya ta kusa da karshe da Allah saboda ta ya tafi na shi ne ba wa mu sake maimaita ko kuma ta farkon nan da ya muka yi kyau kenan sai nan idan limami ya mai ya yi wani kuskure an gane ko idan ya yi wani kuskure kai ba za ka bi shi kan wannan kuskure ba an gane ko shi wannan ƙarin da ya yi nashi ne amma kuma idan ya tashi su jira da ƙari duk za ku yi ina fatan an gane amma ba za ku masa biyayya kan wannan abu da ya ba an gane ko ya wannan ta'atu fil ma'ruf domin biyayya ana yi ne ga abin da yake mai kyau an gane ko ba kuskure ba ne ba ka kuskure ne babba ba ba ka tukar da sai dai idan wani irin ya yawo wanda ke eh in kaki ya zo in abin da kake sallah mai rauni ne ba ba da ba ba da ba da yake ka tobar mana yanzu kana sallah sai ka ji kaki ba da ruwa ka yi ka yi kaki din kamar mai askari ko inda manta ba yake cewa sai in kai kaki din sai amfanin aljihu ke da sai kai haka sai ka juye shi a ciki ba damuwa sai ka rufe ba za kazani ba za a yi idan kuma an gane ko idan kuma rairayi ne ba damuwa sai ka tuna kasan ka kafa ka ka gani sai ka juye a ciki ba shi ma ba damuwa idan ne amma kan ka zuba masallacin mutane

ce a kowane mutum akwai niyyar da yake yi ko shi na niyyar nafilan ka kana niyyar kai kuma shi na nafila kai farilla amma malikiya sun ce a malikiya sun ce a an gane ko amma duk sauran mazahib sun yadda za ka iya bi amma ban da malikiya ka gane ko to an ba samu dace ba ka tambayin karshe daga wannan ba na karshe ke na amin na zai iya yin kasar da kuma sun asara kan jini sama zai iya yi kasar sama eh sauran juma'a ko fito ko fice masa shi kasar zai yi in ya samu juma'a ya raka biyu in bai samu juma'a ba ya raka biyu ya yi kasar sa na je mu taso za ka yi mana eh wannan ba ku zuwa kanka wannan yana daga cikin sautin musulunci shi ke nan wanda a yi haƙuri dai ba abin da lokaci lokaci ya riga ya tafi wanne sallar azhar ah, yadda kake yin sallar azhar ka za ka yi asirwanci da eh, ya asirance za ta yi azara da ba a ba ta yi wani ba inda ba ta ba su na sallar ishari zai kai ya kawo in farko na biyu ba ba ta ba da farko na biyu a bayyana ba sallar ishari da ɗaya sai ka yi haka da da ya game da sallar juma'a da sallar to Allah ya sa mu dace da na zata ma wannan tambayar da zai muke da har wani dan uwa ya rubuto min doguwar takarda ina jin ko Allah ya wasa rahama yana da balibi ne na ilimi da sosai ya rubuto min takarda wacce take nuna ba za a wato ainihin maganar da na faɗa ɗin ba haka ba ne to sai na ce masa to ai hadisan da ya rubuto min a takardar hujja ne gare shi an gane a lokacin na yi bayani mai tsanani a kai na kuma yi bayani mai yawa akan wannan hujja ne hujja na ne yake kawo min a matsayin hujjansa na ce to ai hujja na ne wannan na yi bayanai dai mai kyau masu tsawo a gurin to allah ya samu dace in indi da juma'a suka haɗu wannan matsala ce mai zaman kanta insha Allah yanzu sai a haƙuri gaskiya lokaci ya wato ainihin tafi amma za mu zo mai bayani akwai maganganu wasu sun ce guda hudu wasu kuma sun ce akwai maganganu guda bakwai a kan wannan matsala sai mu zo mu ga wacce ce tafi inganci an gane ko to ina ba abin da bashi gobe tun da abin zai haɗu ba juma'a ga idi ga rabasa wani abu sai musulunci اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله